الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'an assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu ya yan uwa musulmi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo huwa waliyu zalika wal qadiru alai to yau za mu shiga sabuwar sura da izinin Allah subhanahu ta'ala ita ce suratul kafirun na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ya يا أيها لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين الله نعم. a suratul kafiruna suran kafirai wannan sura mai albarka ta yi magana akan kafirai da kuma fita harkansu da kuma aƙidansu da addininsu wannan sura mai albarka mai daraja makiyatun ta sauka a makka ne bi ma'ana kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa madina a jerin surori ita ce ta ɗari da tara yau ayoyinta shida ne bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai muna masu neman albarka to na'am ga wata sanarwa da Allah akwai wani mara lafiya da za a kai asibiti amma mai wannan mota ya tare shine number BR 627 doka br 627 627 doka ya rufe hanya ya rufe motan da za a ɗauki mara lafiya a cikin insha Allah Allah ya ji wannan sura mai albarka dalilinta shine wato ƙuraishawa ne suka zo suka yi mitin suka yi taro suka ce ya kamata <clears throat> wato aje a tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a samu fahimta tsakaninsu da shi a samu matsaya tsakaninsu da shi ta yadda za a samu zaman lafiya a makka shine annabi sallallahu alaihi wasallam suna son ya sassauto daga ra'ayinsa na cewa allan nan ɗaya ne sannan kuma ya sassauto daga cewa gumakansu inna allolinsu ba su da amfani in ka bauta musu kuma ba za su cutar da kai ba in ka ƙi bauta musu ta yadda wato ja'un ja ya yi yawa tsakaninsu mutanen makka kullum ja'un ja tsakanin mummunai da masu bauta wa gumaka ya kamata yanzu a zo a sulhunta a samu matsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kalmar nan ta la illala da yake faɗa ce babu wani wanda ya cancanta a bauta mai sai Allah to ya ɗan sassauto ya rage wannan zafin gumakansu in nan kwandemin nasu da ake cewa ba su da amfani ko ba sa cutarwa shi ma annabi ɗin ya sassauto a ɗan samu inda za a haɗu haɗuwar ita ce a samu waɗansu lokuta da annabi zai je ya haɗu da su a bauta ma gumakan su ma sai su zo kuma a haɗu a bauta wa Allahn annabi sallallahu Alaihi wasallam a haɗa addinan su zamanto da masu bauta a gumakan da shi annabi da sahabansa duka kawai a nuna Allah ɗaya ne ake bauta sai dai wannan ya biyo ta hanyar gumaka wannan kuma ya biyo ta hanyar Allah ɗin irin dai yanzu yadda ake ƙoƙari a riƙa cewa a riƙa sassautowa a samu haɗin kai da makamantansu addini duk ɗaya ne ai kowa ma Allah yake bauta sai dai wancan ya biyo ta nan ne wannan kuma ya biyo ta nan amma waje ɗaya za a ina fata an gane ko to shine sai Allah maɗaukakin sarki da suka zo suka samu manzan Allah da wannan ra'ayin sannan kuma suka ce duk abin da yake so na dukiya za su bashi akan a samu dai yadda za a haɗu duk abin da macen da ya nuna yana so a cikin Qurayshawa za su auren masa duk abin da yake bukata za su yadda kawai to shine da suka zo suka tarar da manzon Allah bisa wannan shawaran suka bijirawa manzon Allah duka da bukatansu sai Allah wa manzan Allah wahayi ya ce ƙul ka gaya musu ga amsan da za ka gaya musu ya Muhammad ka ce ya ayyuhal kafirun ya ku kafiran nan duk inda kuke yahudawa ne nasara ne abin domin duk sun zo da su shirkan Allah ya haɗa su duk ya ce ka ce musu ya ku kafirai ni Muhammadu da mabiyana la a abudu ma ta abuduna ba zan bauta bautawa abinda kuke bautawa ba wala antum abiduna ma a abudu hakanan kuma ba za ku bauta wa abinda nake bautawa ba wala ana abidun ma'abattum ni har abada ban zamo mai bauta bautawa abinda kuke bautawa ba hakanan wala antum abiduna ma a abudu kuma ba ku zamanto masu bauta abinda nake bautawa ba saboda haka lakum dinu ku Ku je ku yi addinin ku can kuka yadda da shi kuka yi imani da shi na bauta gumaka ni ma a nan ɓangare na waliya dini in je in practicing addini na in bautawa Allah na in yi addini na kowa ya je ya yi nashi amma haɗaka yau ina wajenku gobe kuna wajena yau ina wajen ku gobe kuna wajena wannan ba za ta taɓa yiwa ba shine a suratul baqara Allah ce wala in ataita ladina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblataka wama anta bitabi'in qiblatahum wama ba'duhum bitabi'in ba ba'd wala in ittaba'ta ahu sai Allah ya kira abun ma ahwa son zuciya min ba'di ma aka min al-ilmi innaka idhan lamina zalimin ina fata an gane sai aka raba gari a nan kalmar laabudu ba zan bauta wa ba ba zan bauta wa mata abuduna abinda kuke bauta wa ba ni ba zan bauta masa ba a yau kenan yau da gobe da jibi har ranar tashin kiyama kuma ba za ku bauta abinda nake bata wala ana abidu kun ganin la'abudu ma ta abuduna sai yazo present continuous tense wato ba zan taba bautawa abinda kuke bautawa a yau da gobe da jibi continuously ba zan taba bauta masa ba sai yazo abuduna can kuma ma abattum abattum sai yazo a a, past tense ba zan bautawa abinda kuka bautawa a jiya da shekaran jiya da shekarun da suka wuce ba a nan baya abinda kuka bautawa a baya kafin rana ta yau ba zan bauta masa ba haka nan abin da za kuke bauta masa a yau har zuwa gobe kiyama shi ma ba zan bauta masa ba baya da gaba duka saboda haka lakum dinukum ku je ku yi addinin ku can addini ni uyinawa musulunci ya raba gari ya ba ma kowa 'yanci ya je ya yi amma kafirai ba Allah bane ya umurce su su bauta gumaka an kira su su bauta Allah su suka zaɓa tunda abin da suka zaɓa kenan shikenan su bar musulmi su yi nasu su je can su yi nasu ina fata an gane ko ga zancen a bani kuɗi in canja addini bai taso ba zancen a bani kuɗi a nuna cewa addinan ɗaya ne a je a haɗa kai bai taso ba a kamun mace a luɗe da mace in bar addini na ko kuma in nuna addinan ɗaya ne bai taso ba a bijiro mun da mulki ko kujeran mulki ko mukami don in bar addini na ko kuma in yadda addinan ɗaya ne a haɗa kai bai ma taso ba lakum kum innan waliya dini ya raba komai la a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ai Allah ya san ba za su bauta wa abinda annabi domin ba imani da shi suke ba wai su sun yi haka ne don a zauna lafiya amma karya ne ba sa son musulunci to wannan shine abinda suran nan mai albarka take dauke da shi kenan sai mu je sura ta gaba bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره innahu kana tawwaba suratul nasri suran nasara victory nasara madaniyatun ta sauka a madina ne bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi a jerin surori ita ce ta ɗari da goma daga bakara in ka ɗauko ka gangaro wa ayatuha ayoyin wannan sura mai albarka salafin uku ne kawai bismillahi rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ce wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza jaa nasrullahi wal fathu idan nasaran Allah rinjayen Allah ya zo wato musulmai suka rinjayi kafirai suka ci nasara a kan kafirai suka gama da kafirai suka durkusar da su suka tumurmushe su ta yanda wani kafiri ba zai iya daga kai ya ce zai yaƙi musulmi ba akwai ranar da zai zo idan wannan ranar ta zo ta cin ta nasarar Allah walfatu kuma aka je aka kwace makka aka yaƙi makka musulmai suka mallaki makka to a lokacin wa ra'aitan nasa ya muhammad zaka ga mutane ya da daga wannan ranar zaka ga suna ta shiga fi lahi cikin addinin Allah afwajan jama'a jama'a gurub gurub ba tare da yaƙi ba ba tare da yaƙi ba amma da kafin wannan ranar sai da aka kafsa a badar sai da aka kafsa a uhud aka kafsa a tabuk aka kafsa a hunain aka kafsa a ahzab aka kafsa a khaibar aka kafsa a mu'ta yaƙe yaƙe yaƙe wanda annabi sallallahu kai ya halarta sun kai goma sha shida sai an je an kafsa an yi gwagwagwa kare jini biri jini tukana a zo a miƙa wuya daga baya to amma Allah ya ce yau da gobe akwai ran da Allah zai ba ku nasara a kansu ma gaba ɗaya ba ma sai kun sha wahala kun ɗau takwabi ba ba sai kun sha wahala kun ɗau makami ba ba sai kun sha wahala kun tafi jihadi ba a'a wa ra'aitan nasa zaka ga mutane da kansu ba tare da yaƙi da tirsasawa ba za ka ga yadkhuluna fi dinillahi afwajin suna shiga cikin addinin Allah nan jama'a jama'a jama'a jama'a jama'a ko ba haka ba yanzu mutum na suka musulunta a wannan shekarar da muka fara tafsiri nan mutum wajen biya a tafsirin mata waɗansu sun zo sun musulunta a nan uku sun musulunta mata biyu namiji ɗaya wata ta musulunta kafin a shiga tafsiri rana wani ne ya je ya ɗau bulala ya ɗau makami ya ɗau takobi ya nuna musu musuluntan da ake amerika yanzu zaka ce wutan daji ne jihadi ne rocket aka harba ƙasashen turawa da yamma ɗin nan duk yadda ake musulunta mutum ya zo bisa raɗin kanshi ya musulunta kaga waɗansu sun zo in group sun musulunta to Allah maɗaukakin sarki tun ran da ya saukar da wannan ayan har yau za ka ga ana musulunta ɗin wani ya musulunta don Allah ɗin yana da babban mukami a je a yi makarkashi a kore shi a mukami a kore shi a ofis ɗin a yi makirce makirce a yi zagon ƙasa a kore shi a inda yake saboda ya musulunta in mutum ne ya musulunta matashi ne ko yarinya ya ga iyayen sun hana ta kuɗin makaranta watakila tana university yana secondary tana secondary iyaye su haɗu su hana su kwace kaya su kwace abin sana'anta su kwace komai su tura ta amma saboda karfin imanin nan zaka samu ba za ta taɓa janyewa ba mace ce ko kuma namiji ba za su taɓa janyewa ba saboda idan imani ya mai zuciya babu wanda ya isa kuma ya ce zai fidda imani na haske ne na Allah ya jefa a zuciyan ba wannan shi yasa zaka ga misali waɗanda suka ɗanɗani rayuwan kafirci suka ɗanɗani rayuwan shirka idan suka shigo musulunci nan duk yadda aka wahalar da su ba sa bari domin sun san inda suka baro da inda suka shiga sun san bambancin sun san daɗin sun san garɗin can kuma akwai abin da suka hango saboda haka su suna valuing suna daraja musuluncin nan suna samun natsuwa da kwanciyar hankali a cikin musulunci nan suna samun wani irin hutu na zuciya a cikin musulunci nan amma wanda aka haife shi a ciki shi rayuwar kafircin kuma yake sha'awa saboda shi bai ɗanɗani can ɗin ba a musulunci ya samu kanshi sai ka ga ɗan amerika yana ƙoƙari ya gudu ya bar wannan rayuwar tasu ya nemi musuluncin nan ido a rufe ya karanta shi a musulunta kai kuma nan yanzu kai kuma kake zame wandanka ƙasa da duwawunka kake sa ɗan kunne kake sa abun nan wai irin rayuwan da shi ya gudo ya bari yana sha'awan kai rayuwanka yana sha'awan addininka kai yanzu ne kake ƙoƙarin tuɓe shi wai ka koma rayuwansa shi yasa sayyidina umar yake cewa mu wallahi da muka ɗanɗani jahiliya muka ɗanɗani shirka da kafurci ɗin nan mu muka san daɗi da garɗi da zaƙi da muke samu a musuluncin nan wanda bai ɗanɗani jahiliya ba aka haife shi a musulunci shi ne ma wanda za a warware musuluncin shi aka sai na umar ya ce kullum ina challenging namu mu da aka haife mu kaka da kakannin a musulunci kullum ina eh, balantan mu ina mu ina challenging namu mutum ya zo yau a samu bature ko wanda ya musulunta yau bature ya yi shekara goma da musulunci kawai kai kuma da aka haife ka yau ka hamsin a cikin musulunci za ka ga baturen nan da ya musulunci ya yi research ya yi bincike akan musulunci na within 10 years har ya wallafa littafi ana karantawa har ya wallafa littafi akan musuluncin ka zo ka saya kana karantawa kaga kai ba ko ne ma a musulunci ma in kana karanta shi shekara goma ya yi da musulunci yau littattafan da ake karanta a secondary abin da ya shafi arabic da islamic studies na aisha lemu ne aisha lemu matan sheikh sheik abun nan lemu baturiya ko ba baturiya ba ce musulunta ta ko ba musulunta ta yi ba gashi nan har ta wallafa littattafai ana karanta su babu iyaka a musulunci da aka leko aka leko aka ga mu din ma kasa aka ga nata ne mai ya dace a rika koyarwa a secondary to ina amfanin an haife ka din a ciki in wata ta musulunta za za aure ta ce ban san tubabbiya ban da tubabbiya a nan gidan ban da tubabbe to kai da aka haife kanka bagadadiya ka kasa har yanzu aka ba malam kabbani bagadadiya aka ganadiya in kira waɗansu anan har yanzu an kasa to ga ya mun tubabben menene kai kai wa musulunci wani kana ce masa tubabbe wata tubabbiya da makamantansu duka sahabban manzo Allah tubabbu ne mafiya yawancinsu to sai a riƙe addinin mutu ya riƙa jin musuluncin kamar na kakan shi ne kawai shi kadai to in kakanka ne ya wuce ai laysa fata an ya yaqula kana abi innal fata man yaqulu ha ana za ba alfahari bane ce baba na babar a a kai muke so zo mun taba wata rana an gina masallaci muna yi wa limamai interview da yar jarabawa wanda ya ci a bashi limanci wani da ya zo ya zauna a gaba na wai wai shi dan man garin ne gaba ɗaya nace bar ma babanka kai yanzu babanka ne zai ko kai kai ne ko eh to kai zan tambaya kawai me sharuɗan sallah me kaza me kaza maka ya zo da alfarma shine dan babban limamin garin man garin da makamantansu shikenan sai a baka masallaci na shikenan to zaka samu muna sakaci kuma kullum ina ce wannan kalubale ne wallahi in ka zuciya yau ka shiga islamiyya in ka zuciya ka shiga islamiyya kuma za ka iya din walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin ina bata lokaci da rayuwa kawai ina fata an gane ko wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja idan kaga haka ya faru ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ci nasara akan kafirai har aka kwace makka ta dawo karkashinka sannan mutane suna shiga addinin bisa raɗin kansu to ya muhammad fasabbih bihamdi rabbika ka je ka rika tsarkake ubangijinka tare da gode masa wastaghfirhu ka nemi gafaransa innahu kana tawwaban shi Allah mai yawan karɓan tuban bayinsa ne wato malamai suka ce ka rika zama kuma ka ce subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani inda rahmani ko subhanallahi walhamdulillahi tamla'u ma fi sama bayna sama'i wal ardi wannan kalmomi guda biyu suna cika abin da ke tsakanin sammai da kasai ladan su kawai yafi kowanne nauya ya mizani kalmomi ne da Allah yake son jinsu sannan kuma masu saukin fada a harce kana tukin mota subhanallah alhamdulillah kana wanki kana aikinka kana burkilaya ne kai kana abun nan duk wani abin da kake dai harcenka ba zai gaza cewa subhanallah alhamdulillah subhanallah kana aikinka ba to ya Muhammad ka zauna gefe ka rika askar sannan wastaghfirhu ka rika ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah idan ka nirka yawaita neman tuba da gafara shi Allah din kana tawwaban mai yawan wato karban tuban bayinsa ne anan ina jin Abdullah bin Mas'ud da aka aka tambaye shi me kuka fahimci fassaran wannan ayan na Ibn Abbas Ibn Abbas da ya karanta wannan ayan shi har ya fara kuka wannan sura sai ya fara kuka yana zubda hawaye sai su sai dina umar suka ce yaya aka ce me kuka fahimta ne ce a'a ai nasara ce za ta zo mana kawai mu kwace makka sannan kuma mutane su shiga musulunci kawai a wani abu ya ce a'a na ba ya ce ayan nan tana nuna ajalin annabi ya zo ne ajalin manzon Allah ya zo bimana ya Muhammad ka isar da wa'azi ka isar da da'awa ka kira mutane har mutane suna shiga da kansu yanzu me ya rage zo ka fara preparation ka fara istighfari da tasbihi da neman gafaran Allah time in tafiyan ka yayi ina fata an gane ko to wannan shine daga ranar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rika sa wannan wajen a cikin sujadan shi a cikin ruku'i subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi can da sabbi isma rabbikal ala ya sauka sai ya sanya shi a cikin sujadan shi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la ya rika sanya su Allah ubangiji ya samu dace na'am bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ga sabuwar sura wannan sura mai albarka ita ce suratul masad al-masad bi ma'ana azaba da ukuba shine masad suran nan mai albarka makkiyatun ta sauka a makka ne a jerin surori daga fatiha bakara ka gangaro ita ce ta ɗari da goma sha ɗaya ayoyinta biyar ne allah ya buɗe ta da bismillahir rahmanir rahim duk mai karanta ta sai ya nemi tabarruki da wannan suna na allah mai albarka da kuma sifofinsa na mai rahama mai jin kai wannan sura mai albarka asalin kisarta ta sauka ne akan abu lahab abu lahab nan kuma babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da ya faru shine yayin da Allah ya saukar da ayan nan ya ce wa an ashiratakal akrabin je ka yi wa ya muhammad da farko aka ce fas bima umar wa a'rid anil jahilin je ka fara wa'azi yanzu a bayyane kai exposing wa'azinka je ka bayyana wa'azinka ka kira al'umma zuwa ga wato wahayin Allah da wa'azin da kake yi amma sai Allah ya ce wa anzir ashiratakal aqrabin in za ka yi wa'azin ka fara yi ma wato blood relatives naka wato yan uwanka na jini danginka su ne za ka fara musu wa'azi domin in ka zo da abu gida suka karba danginka suka karbi abun to idan da ka je waje yi in aka koro ka za ka gudo cikin gida ka shiga peacefully za a karɓe ka domin su sun karɓi wa'azin naka to amma idan gida suka yi rejectin naka na waje ma ba zai in aka koro ka ina za ka shiga kuma har ila yau idan kana abu na waje sai su ce mu je mu tambayi 'yan uwan shi ya 'yan uwan shi suke idan suka samu kai ma ƴan uwanka suna faɗa da abun sai ci eh gashi ma gida ma ba su yadda da shi ba suna faɗa da shi balle mu wa'azi zaka mana je ka gyara gida mana karamakalla ina fata an gane sai Allah ya ce to ka fara da gida in ka karɓi a gida sai ka rika faɗaɗawa kana faɗaɗawa har na ko ina ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya hau dutsen safa a lokacin da ya hau dutsen safa sai a yayi kira kaman haka a hadisin da abdullahi dan abbas yana cewa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa baina akhiri yub'athu rasula wato a lokacin ƙarshe da aka aike shi manzo midar liba an masa wahayi sai ya je ya tsaya akan safa dutsen safa sai ya kira ya ce wa sabaha ya sabaha wato barkanku da asuba ya kira fashtama annasu ilaihi sai mutane suka taru a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ta kiransu ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sai ya ce ya bani fulan ya bani abdulmutallib ya bani abdimanaf duka ya kira su ɗaya bayan ɗaya sai da suka taru gaba ɗaya yana saman dutsen safa sai ya ce a ra'aitum lau akhbartukum anna khailan takhruju bi safahi hadal jabal a kuntun musaddiki da yanzu zan ce muku akwai runduna cikin wannan dutsen makka da ya zagaye su wajen safa runduna za ta keto ta wajen su kawo mana hari a nan makka za ku yadda da ni suka ce tabbas za mu yadda da kai ɗari bisa ɗari saboda ba mu taɓa jarrabtanka da ƙarya ba ba ka taɓa mana ƙarya ba kai sadiƙu ne al'aminu ne suka ce ba mu taɓa saninka da ƙarya ba ƙala sai manzo Allah ce to tunda haka ne za ku gaskata ni in na ce runduna za su keto daga cikin dutsen nan su fito cikin dutse su fito za ku gaskata ni to inni fa inni nadhiru lakum bayna yaday azabin shadid azza Allah ce to ni manzo ne mai gargadi a gare ku Allah ya turo ni a matsayin manzo a gare ku ummuku gargadi ku kiyaye wata azaba mai zuwa nan gaba kadan ina tashi kiyama sai jikin ku ya sanyi kai Abu Lahab ya ka fito kace tabballaka Allah ya halaka ka don wannan maganan ne ka kira mu ka sa muka bar komai muka zo muka taru a nan kawai Allah halaka ka a take kawai ba a matsa ba sai Allah ya saukar da tabbat ya da abi lahabi wa tab Allah ya rama ma manzan Allah ya masa raddi ya ce abu lahabin ya halaka shi hannayen shi sun halaka sannan shi ma ya halaka me yasa aka danganta halakan ga hannaye saboda hannu yawanci shine mai jangwalo abu ya takalo abu ina fata an gane yanzu misali idan ka ci kudin wani ko ka zagi wani idan wani ya zo ya ce to kai ka jawo wa kanka kai ka jawo wa kanka me yake jawo ba hannu bane ke jawo to kila ba hannu bane da baki ya ci kudin ko zagin wani baki ne ya jawo masa amma ya ce kai ka jawo wa kanka yawanci ana a tashin ɗin abun zuwa ga hannu to sai Allah ya ce tabbat ya da abila habin wato hannayen abila habin sun hallaka wa tabba shi ma gaba ɗayansa ya hallaka wato a nan, zukirar juz'u wa uridal kullu ne an ambaci wani ɓangare ne amma ana nufin shi duka a inda manzon Allah sallallahu ke ce ma asfala minal abai ni fahuwa finna. duk abinda ya wuce idon sawu nan in wandonka ko riganka ya wuce idon sawunka sai ka sai sai ya shiga wuta wajen nan din ne kawai za a tsoma a jahannaman kai kana waje bi ma'ana nan ne ya jawo maka shiga wutan wannan abu labi ma hannayen shi ne suka jawo masa shiga wutan gaba daya dalilin da ya sa har ya bugi kirji ya yi ma manzan Allah haka yana takaman yana da kuɗi yana da mukami a makka yana da matsayi sai Allah ce to in kuɗi ke takama da shi ma agna anhu maluhu dukiyansa gaba ɗaya ba zai magance masa gobe kiyama ran da zai shiga wuta ba dukiyar shi ba isa ya kare shi shiga wuta ba kaiwa ma ka saboda dukkan abin da ya tara na bayi ne kuyangi ne dukiya ne da mutane da wani fawa da mai da yake takama da shi duk abin da ya tara ba su isa su hana shi shiga wutan jahannama ba in ji Allah saboda haka sayasla naran zata lahabin zai shiga wuta mai tsananin huruwa allahab shine lokacin da harcen wuta yake tashi shi shine lahab to irin wannan wutan za a jefa shi wamra'atuhu da shi da matansa ummu jamil ake kiranta ita ne matarɗa wa annabi ma suna musamman tana zagin annabi tana kiran annabi sallallahu muzamman maimakon muhammad abin yabawa sai tana kiran shi muzamman wato abin kaskantawa aka take kiran shi idan ta kunduma shar ta kunduma shar ta ce muzamman sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce oh Allah da ikon shi ma sai Allah ya kare suna na tana zagin wani can muzamman ta bar Muhammad a geke wannan Allah ne ya mun wannan yaƙi ina fata an gane ko to ita wannan matan hammalatal haɗari ne wanda take ɗauke da kiraren wuta wato bi ma'ana kiraren wuta a nan mai kai gulmace-gulmace da annanimanci da ziga mutane kan annabi ta ziga mutane kan sahaban manzan Allah ta kai maganarsu nan ta kai maganar nan ta kai gulman wannan nan ta kai gulman wannan nan dan Allah magulmaci da annamimin mutum me yake haddasa a gari na'am fitina to bi ma'ana sai aka kamanta aikin magulmaci da annamimi kamar wanda zai ɗauko wuta a kirare haka a itace zo cinna a nan gidan sai ya kama ya cinna a can gidan sai ya kama ya cinna a nan gidan to haka magulmaci yake ya ɗau magana ya kai wannan gidan sai ka samu ba a magana da nan gidan da wancan gidan sai ka samu wane da wane ba sa magana wane da wane ana fada gari da gari ana yaki duka magana ce take jawowa ina fata an gane ko wani mawaki yana cewa a ra'ai inni ara ru'usan qad aina adwahana hana kitafuha banda wannan yana cewa wa innal harba awwaluha kalamu akwai farkon safar na baitin wa innal harba eh, wa innal harba awwaluha kalamu fa innan nara bil udaini tuzka wa innal harba awwaluha kalamu yace wuta idan ana so a kunna ta sai an hada itace guda biyu a kunna ta haka nan ma idan ana so a hada yaki duk wani yaƙi da ka ji yaƙin duniya na ɗaya ko na biyu ko menene farkon yaƙin menene magana ce magana ce ta jawo yaƙin to shine sai aka kamanta aikinta magulmaciyan nan annamimiyan nan sai aka kamanta ta da hammalatul hatab wanda take ɗaukan wuta a itace ta cinyawa a gidajen mutane magulmaci ya kama da wannan a cikin wutan jahannama ya za ta kasance fi jidiha idan ta shiga a cikin wutan jahannaman a wuyanta akwai wani irin hablun wani irin igiya mamalan da aka daura a wuyanta min masadin na azaba wata irin sarka kai za a rika janta da wuya kawai ita matan Abu Lahab Allah ubangiji ya tsare mu ya kare mu kun ga babban manzon Allah ne salsal a can mai Allah ya ce inna shani aka uwal abtar duk wanda ya zage ka ya Muhammad yace zai cima mutunci to shi ne mai yankakken albarka har abada ba shi ba albarka to ga shi zagin annabi ya yi, a gaban mutane ci Allah halaka ka sai Allah ya saukar masa da aya tabbat ya dash abu lahabi wa tabba in ka karanta sai ka samu lada baffan annabi da yake ya kafurta kuma ya zagi annabin sai Allah ya saukar da ayan da in ka karanta sura gaba ɗaya akan ya halaka zai shiga wuta da shi da matansa ya halaka zai shiga wuta kana karanta ta Allah yana baka lada kowane harafi lada goma ka gaya mu wannan a ran da ya zagi manzon Allah din nan har yau ana karanta ta har ranar tashin kiyama abu lahabin ya halaka hannayensa sun halaka zai shiga wuta musulmi miliyoyi nawa ne suka karanta wannan suran a da miliyoyi nawa ne suke karanta ta a yanzu miliyoyi nawa ne za su karanta ta a gobe kunga an yanke albarka shine inna shani aka huwal abtar duk wanda ce zai da manzan Allah to ya je Allah rufa mana asiri mu je sura ta gaba bismillahir rahmanir rahim qul huwa ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ga wata sura kuma za mu ga ita sai aka kira ta suratul ikhlas ba kalmar ikhlasin kuma a cikin sura yawancin sura za mu ga ana ciro wani abu ne daga abin da aka ambata wanda aka ambata daga cikin suran daga cikin ayoyin suran sai a raɗa wa suran suna da wannan abu nan kulhuwan lahu ahad dai ba a ce suratu kulhuwa ba a ce suratu ahad ba a ce suratu samadu ba ba a ce suratu lam yalid ba a ce suratu lam yulad ba a ce suratu kufwan ba ayoyin kenan aka ce suratul ikhlas to ina aka samu ikhlasin to sai aka ɗauko sifan suran suran sifanta shine ikhlasi ne tsantsanta abu ga Allah subhanahu wata'ala sincerity shine ikhlasi wanda muke roƙon Allah wato Allah tsarkake zuciyanka ya zamanto duk abin da za ka yi ka yi shi domin Allah ba dan ɗan adam ba don riya ba wannan sura abin da take koya mana kenan makkiyatun ne ta sauka a makka a jerin surori kuwa ita ce ta ɗari da goma sha biyu ayoyinta hudu ne cal bismillahi rahmanu rahim da sunan allah mai rahama mai jin kai wannan sura mai albarka yahudawa ne suka yi mitin za ka ga ai za su yi mitin su zo su gaya manzo allah wata magana sai allah ce kul ka gaya musu yahudawa wani irin mitin suka yi sun je suka haɗu suka yi mitin suka ce su zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ga tambayoyin da suka masa kaman haka suka ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi cincinin da suka ce mun zo ne ka ba mu bayani game da Allah domin abin yana rubuci a littattafansu cewa Allah ɗaya ne bai haifa ba ba a haife shi ba ba duk yana littattafansu amma wai sun zo ne su tambayi manzo Allah su ji irin ansan da manzon Allah zai ba su yayi daidai da abin da ke cikin littattafansu ko kuma abun ya saba ne sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ba mu labarin Allah ya Muhammad muna son mu san shi Allah nan ya yi ke shin Allah nan da gwal ne aka yi shi ko kuma da azurfa shi Allah nan yana ci yana sha yana da iyali ne ko bai da iyali a takaice dai da iri waɗannan tambayoyin suka zo suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce kul ka gaya musu sun yi tambayoyi da yawa suka zo gaba gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce yawa suka ce gaya mana shi Allah nan wa ya haife shi kuma shi ma ya haifa mulkin nan da yake na samai da kasai wajen wa ya gada sannan shi ma in ya mutu wa zai gaje shi sannan Allah nan da meye ne jikin shi wa iyazu billah da gol ne shi Allah nan yi kansa ko da azurfa ko da zinari ko da me tambayoyi dai ga sanan na ta'annuti to sai Allah ya madaukakin sarki ya ɗauki dawainiyan bawa annabi amsa yace kul ka gaya musu shi Allah nan da kuka zo kuna tambayan bayani game da shi huwallahu ahad shi Allah ɗaya ne babu irin shi ba a taɓa ganin irin shi ba shi ɗaya ne babu wani wanda ya kama da shi da kama an ce Allahu wahidun ne to da an samu ithnai amma kalman ahad to bai da ithnai duk larabci in ka ce ahad to ba za ka taɓa samun masa isnain da yake mizanin shi ba sai dai ka ce wahid isnain talata arba amma ahadun babu wani isnain in shi babu to ka ce shi Allah nan ahad shi kadai ne nau'in shi shi kadai ne babu wani wanda ya kama da shi Allahu samad Allah nan shine wanda kowa yake dogaro da shi wajen biyan bukatunsa lam yalid bai, bai haifa ba wa lam yulad kuma ba a haife shi ba ka san idan misali da Allah ya haifa wa iyazu billah ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira da Allah ya haifi ɗa dan nan yana nan duniya muna interacting da shi muna cuɗanya da shi da za mu iya yanke hukunci mu ce eh Allah nan da yake sammai da ba mu ganin shi yana kama da wani yadda kuka ga wani sak haka Allah yake saboda ɗa yana kama da ɗa yana kama da uba to bai da ɗan to da a ce Allah bai haifa ba amma yana da uba ta'ala lahu an zalika uluwan kabira da a ce akwai mahaifin Allah a nan uban allan subhanallah a nan duniya muna mu'amala da shi to da in mun kalli baban sai mu ce duk yadda aka yi allan nan da yake can sama da ba ma ganin shi yana kama da wannan Yadda kuka ga wannan haka Allah yake saboda uba yana kama ɗa yana kama da uba tunda muka ga uba za mu iya cewa haka ɗan shi yake nan kuma tunda mun ga ɗan za mu iya ce mu ce haka uban yake to Allah ce ba a haife ni ba ni ma ban haifa ba ni ahadun ɗaya ne tilo ɗaya ba irina to ka san wani sa'i ana akan samu kamanni sai ka ga wani mutum ya yi kama da babanka kawai kaman tagwaye ne Hassan da Usaini wani sa'i ma mutumin na ya ka samu balarabe ne amma ya ka ga sag baban ka farin ne kawai ina nan kawai black man to sai ka samu wane yana mun kama da wane sai da wancan balarabe ne wane yana mun kama da wane sai da wancan dan indiya ne wane yana mun kama da wane sai da wancan bature ne to Allah ya ce walam yakul lahu ahad mai kama da ni in ma babu shi yawa kar ka shiga wani gu ka ce ka ga mai kama da Allah babu ma in ji Allah ma kawai babu babu kawai shi Allah nan shi kadai ne abin kadaitawa to wannan ansan ita ce aka ba in brief kawai aka ba annabi zancen a'a ba da gwal yake aka yi shi ba a'a ba da zinari ba ne a'a bai gada ba a'a zai gaji wani a'a wannan ma bai taso ba ahadun ne ba irin shi shikenan an ba su amsa kawai ina fata an gane ko bismillah bismillahir rahmanir rahim قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد نعم آه سورة الفلق ما فلق فلق لوكة الدرية فارا كوي lokacin da rana ta faɗi gari ya fara yin duhu shine ake kiran falak to wannan sura ana danganta da suratul falak suran dare yayin da ya fara duhu makiyatun ta sauka a makka wa ayatuha ayoyi wannan sura mai albarka wato biyar ne kawai a jerin surori ita ce ta ɗari da goma sha uku da wannan sura da suratun nasu innan sun sauka lokaci ɗaya ne dalilinsu kuwa wato akwai wani matashi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaron da yake masa aiki ina jin yaron bayahude ne to kasancewan shi bayahude sai su a yahuda sai suka samu shigowa ta hannun yaron yau su zo masa gobe su zo masa jibi su zo masa gata su zo masa suka yi har suka samu wato suka umurci yaron na ya ɗauko musu matajin kai matajin kai na manzon Allah bi ma'ana kum kum wanda yake taji kanshi da shi yaron na ya ɗauko kum ya kawo musu mataji kenan sai suka ɗauki kum ɗin suka ciccire gashin manzon Allah sallallahu da yake makale a jikin wannan kumɗin suka riƙe gashin suka yi amfani da matajin kuma da haƙorin matajin suka kakkarya su suka ɗaura gashin a jiki suka je suka yi ƙulle-ƙulle-ƙulle-ƙulle ƙulli-ƙulli guda bakwai kowane kulli kuma he suka soka allura akan kullin haka suka soka suka soka suka soka sai suka nade suka nade tsafi suka yi sihiri suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka je wata gona ta bishiya nesa da makka a madina kai nesa da makka sai suka shiga cikin rijiyan suka je suka yashe rijiyar suka tona can ƙasa suka binne wannan sihirin da suka yi sai suka ɗauko wani dutse bayan sun binne sai suka ɗora a can ƙarƙashin rijiyar sai suka fito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin kusan wata shida ya bayi da lafiya wata shida wani sa'i sai manzo Allah ya ga kaman yana bin mata haka baya ganewa dai irin wannan al'amari sai ya ga kawai baya cikin hayacinsa sosai wata ran sai ya rika imajinin din abubuwa yana ganin abubuwa haka baya gane jikin shi ba lafiya takaicen takaicen sai Allah madaukakin sarki ya turo Jibrilu mala'iku suka zo guda biyu ɗaya ya zauna ta kan manzon Allah ɗaya zauna ta kafan shi na daidai kai ya tambaya ya me ya same shi ce ai an sihirce shi nan suka yi bayani sai jibrilu ya zo alaihi salam ya fallasa inda sihirin yake inda aka binne shi da waɗanda suka yi sihirin gaba ɗaya aka ga manzon Allah sallallahu sai ya kira saidina abubakar da waɗansu daga cikin sahabansa ya gaya musu rijiyar inda take su je gona kaza akwai rijiya kaza su shiga ƙarƙashin rijiyar su yashe ta za su tarar da waɗansu kulli-kulli irin na sihiri suka je kuwa suka je suka fidda abu suka fidda abun suka bata shi yayin da aka zare allura na farko sai manzo Allah ya dan ji lafiya ya fara shigar shi aka zare na biyu ya ji lafiya tana karuwa sai da aka zare na shidan gaba ɗaya manzon Allah sai ya ji ya ji shi kalau ma malam kaman bai taba yin wani abu ba ina fata an gane to sihiri anan kaga yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi tasiri sihiri gaskiya ne sihiri gaskiya ne ana yin sihiri a kashe mutum ana yin sihiri a lalata dukiyar mutum ana yin sihiri a raba shi da iyalin shi da 'ya'yan shi ana yin sihiri a raba shi da garin da yake ana yin sihiri a abin nan a ɓata al'amarin mutum ya zamanto mabi mata ya zamanto mai sata da ɗauke-ɗauke duk sihiri ana yin wannan wannan babu tantama babu abin a haukata mutum a lalata shi idan ka je wajen bokaye boka idan ka je a maka sihiri zai tambaye ka sunan wannan mutumin da sunan mahaifiyarsa kaga shi duk inda ka je a duniya na za a tambaye ka sunanka da sunan babanka ne me sunanka me sunan babanka in za ka yi registration a makaranta a menene duka da sunanka da sunan babanka ne amma shi ɗan sihiri boka zai tambaye ka sunanka ne da sunan babarka sunan mutumin da sunan mahaifiyarsa ba sa taɓa tambayan sunan baban mutum domin ba su da garanti cewa wannan ɗan na wannan mutumin ne wataƙila matan da yi ta dai ɗau ciki tana gidan shi ruwan shi ne ba ruwanta ba ne allahu alam mu dai a shari'ance alwaladu lil firash tunda dai tana gidanka duk cikin da ta yi naka ne kawai tunda dai gado na haɗa ku amma wata ƙila ta fita ne ta ɗau cikin wani ta ɗau cikin wani cikin wani ne ya shiga kai kuma daga baya ka zo kana kwanciya da ita amma already cikin wani ya riga naka ya riga naka shiga dole ai a tacin dan zuwa gare ka alwaladu lil to boka ba zai taba tambayan sunan mai gida ba uba sai ya tambayi sunan uwa to idan aka faɗi masa sunanka misali haruna sai a ɗauki ha babba a ɗauki alifun a ɗauki ra'un a ɗauki wawun a ɗauki nunun sai sunan babar kuma hajara misali ko habiba sai a ɗauki ha'un da ba'un da menene dama harufan larabci gaba ɗaya sun raba su gida hudu akwai harufan larabci da suke kira na iska akwai harufan larabci da suke kira ma'iya akwai harufan larabci da suka raba suna kiran shi turabiya akwai harufan larabci da suke kiran su menene abun nariya bangare harufan nan sun kasa su bangaren wuta ne harufan wannan na ruwa wannan na iska wannan na ƙasa to idan aka tambayi sunan mutum da sunan mahaifiyar shi sai su sai su ɓaɓɓalle sunan into alphabet ha'un kaza ha'un kaza sai su ga sunan nan a wani kategori ya fada wani class ya fada cikin na iska ne ko na ruwa ko na ƙasa ko na wuta idan suka fada suka yi calculation suka ga sunayen kadin da na baban kaɗinan harufan na, na iska ne to duk sihirin da za a maka da tattabara za a rika haɗawa ana sakewa tabi iska tabi iska sai ka ka tattara ka bar gari a ce iyalanka ma kawai alhamdulillah Allah saka musu da alheri ka gode da zaman da aka yi e za ka je yanzu fatakwas ka dawo ka bar gari kenan to shine hawa'iya duk sihirin da za a yi sai da a rika haɗa shi da tattabara ko kuciya ana jefawa idan harufan suka ba da ƙasa ne turabiya ne duk abin da za a maka a ƙasa za a zuwa ana binnewa a ƙasa za a je ana binnewa idan kuma ma iya ne na ruwa ne duk sihirin da aka haɗa a ruwa za a je a jefa ko a rijiya ko a rafi ko a ruwa idan kuma nariya ne duk sihirin da za a maka in yi sun fito a harufan wuta ne to a allon karfe za a rika rubuta sihirin ana ajiye kusa da murhu daga ana bala'in sanyi kai kana zufa kawai mamana jiki kullun zafi a je gun likita ya gwada temperature ce kallau kake is normal ba matsala ta ce likita ban jin daɗi za ka ce a ɗebi jini a ce normal a ɗebi bayan gida a ce normal fitsari a ce ba komai to sihiri kenan sam al'amari abin nan na bature baya baya gano shi baya detecting nashi da an zo za a duba a wannan na'uran sai aljanin ko wanda aka tura maka sirri sai ya zo ya rufe ya rufe madubin ya shiga tsakanin shi da wannan ciwon ba za a taɓa gwadawa a gane ba ba za a gani ba sai dai ka ji kawai negative negative negative babu wani abu to haka za ka tarar to a takaicen takaicewa da aka yi wa manzan Allah salsala wannan sihirin bayan an warware shi sai Allah ya ce to ga tsari ya manzan Allah ga waɗannan surori guda biyu ka rika karanta su kullum ka rika cewa a'uzu bi rabbil falaqi ina neman tsari da ubangijin dare min sharri ma khalaqa daga sharrin dukkan abin da ya halitta in dai da dare zai fito in dai abun nan da dare zai fito maka kuma halitta ne na Allah ta roki Allah ya tsare ka da shi wa min sharri ghasiqin a wannan birabbil falaq ubangijin abun nan safiya idan gari ya zo wayewa shine falaq wa min sharri ghasiqin da dukkan wani sharri da yake fitowa yayin da dare ya fara duhu dare ya fara shigowa can gari ya fara wayewa har zuwa faduwar rana wannan kuma daga lokacin da daren ya shigo har wayewan gari wa min sharri ghasiqin da sharrin dare idza waqaba yayin da ya fara duhu wa min sharrin nafasati da sharrin bokaye da yan duba masu yawan tofi topi, topi. fil uqadi a cikin kulli da aka je gun ka muna so ka kulle mana bakin wane ai ya ce to sai ya ɗauki wani ɗan zare haka sai ya ɗaura sai ya kulla ya ja in ya kulla sai ya to to to ai ya sace wani kullin kuma ya kulla to sai ya kulla a ce an kulle bakin shi an kulle haihuwa an kulle mahaifanta an kulle wajen arzikinsa an kulle wajen menene komai naka an dabaibaye shi kawai to daga sharrin waɗannan masu tofi suna kulla abubuwa Allah ka kare da gare su wa min sharri hasidin da sharrin mai hasada idan hasada lokacin da hasadar ta motsa komai zai iya maka الله رفع من أسير نعم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس wannan sura ita ce suratun nasi suran mutane annas makiyatun ta sauka a makka a jerin surori ita ce ta 114 wa ayatuha ayoyinta shida ne kacal Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai qul ya muhammad ka sake cewa a'udhu bi rabbin nasi ina neman tsari daga ubangijin mutane ya kare ni daga sharrin mutane malikin nasi mamallakin mutane ilahin nasi abin bautan mutane Allah ina roƙonka ka kare ni min sharril waswasi daga sharrin aljani ko shaidani lokacin da yake sanya mutum wasiwasi a zuciyarsa alhannas wanda yake mai wasi wasiwasin nan bana ganin shi boyayye ne shi shaidan kawai sai dai ya zo ta zuciyarka sai ya raya maka kawai kai kaza kai kaza kai kaza sai ka ji zuciyarka ya yi deciding kawai yanzu kana zaune ka ce kai na tafi sinima kawai har raya maka abu to shi shaidan in zai zo maka ta zuciya zai zo maka kuma baka gani shi shi kuma ɗan adam in zai zo maka zai zo maka fizikali gaba da gaba ne kawai ya baba na samo na sinima mu tafi kawai ban da kuɗi zan biya ga sunan to shi na mutum zai zo maka fizikali bullo ta abokinka shi kuma shaidan sai ya zo maka ta zuciya a ɓoye baka gani shi da sin da on sin on sin enemy shine shedan wanda zai zo ya raya maka abuwa zuciya da sinwan wato wanda kake gani shine abokinka cikin mutane to ka ce ya Allah kana neman tsari ina neman tsari daga sharrin ne da yake sanya mun wasiwasi a zuciya na alkhannas wanda bana iya ganin shi sai dai unji abun a zuciya kawai da zai zo maka physically kana iya dan ture shi kace tafi ba zan je ba to baka ganin shi sai ya zo ya hura ma abun a zuciya kawai alladhi yuwaswisu fi su durin nasi wanda yake sanya wasi-wasi na saba wa Allah a cikin zukatan mutane hmm? wani sa'i sai yi kabbaran harama kawai ka fara sallah sai ya fara wasiwasin da baka yi ɗazu ba wata wata biyu baka tuna abu ba sai yi kabbaran harama sai shi ya kawo maka shi sai ka wuni ba a buga ma salula ba amma kana Allahu akbar sai shi ya turo wani ya buga ma waya wallahi haka yi ka ji waƙa kawai ta tashi ɗazu fa ba a buga ba tun da safe ba sai da ka tsaya gaban Allah wannan wanda nake neman ka ka daga gare daga sharrinsa ya Allah min aljinnati na aljanu shine mai zuwa ta wasiwasi wannasi da mutane ko shine mai zuwa maka ta gaba physically ina fata an gane ko da wannan zamu iya cewa insha Allah yau mun sauke tafsiri wannan ramadana na shekara ta dubu sha biyu na shekara hijiriya ta dubu ɗaya da akwai waɗansu 'yan jawabai da na so gaskiya mu ɗai mu faro daga bakara a kwanakin da suka rage amma gaskiya